Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita da 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad Dalol FM da kuma Niyya da ke birnin Gwanni. Sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu da wannan lokaci yau Juma'a goma ga watan Agustan shekarar 2018. Hafsat Bello ɗan mai ce tare da Safina Tisa da Sodangi. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe uku kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya. An ba da belin shugaban kungiyar hamayya na kasar Zimbabwe Tanda Biti bayan da aka tuhume shi da laifin tada hargitsi da kuma saba doka wajen sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da ake takaddama a kai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a gudanar da cikakken bincike akan harin da kasar Saudiya ta kai kan 'yan tawayen Houthi a Yemen da ya sanadiyar mutuwar akalla mutane hamsin. Kungiyar 'yan ta'addan Taliban ta mamaye birnin Ghazni wani gari mai tazarar kilomita 150 daga kudu maso yammacin arewacin Kabul a daren Alhamis. To kanin labaran duniya kenan a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa majalisar Najeriya na gab da daukan mataki kan kutsan da hukumar tsaro ta fararen kaya ta yi musu. wanda yake ba za mu yarda da wannan abin ba dole ne mu kira mitin mu sa ido mu ma mu ga me ke faruwa sannan za ku ji kokarin da gwamnatin Nijar ke yi wajen taimakawa waɗanda ambaliyar ruwa ta rutsa da su yadda muka tsara in kamar magidanci wanda ruwa ya ritsa su su ba hamsin mayar yake kulawa da su muna kuma ɗauke da rahoto a kan ƙoƙarin da wata ɗaliba take a jamhuriyar Nijar domin taimakawa marasa ƙarfi da wanda ambaliya ya ritsa da su. Daga nan kuma Mahmud Lalo zai shigo mana da shirinsa na duniyar Amurka. Muna kuma ɗauke da ra'ayoyin da ku masu aro ke aiko mana ta hanyar imel, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ganin wani sabon takunkumi da ƙasar Amurka take neman ƙaƙabawa Rasha da take zarginta da yin amfani da makami mai linzami. Rasha ta musanta wannan yunkuri da ta ce ya saba wa ƙa'ida da kuma zai gurguntar da yunkurin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin na inganta dangantakar ƙasashen da suka yi a wani taro da suka yi kwanan nan. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana wannan hukunci a ranar laraba a mai da martani akan gubar da aka saka wa ɗan leƙen asirin rasha sergei eh, skripal mai shekara 66 da ɗiyarsa yuliya mai shekara 33 a garin salisbury na birtaniya yayin da dukkansu suka tsira da ransu daga harin ƙasar amurka ta goyi bayan birtaniya wajen yanke hukuncin cewa rasha ce ke da alhakin harin bayan da masu bincike suka kammala bincikensu da cewa masu kai harin sun yi amfani amfani ne da wani sinadari na Novichok da aka yi amfani da shi a zamanin mulkin Soviet. Ƙungiyar 'yan ta'addan Taliban ta mamaye birnin Ghazni wani gari mai tazarar kilomita 150 daga kudu maso yammacin Kabul a daren Alhamis. Mummunan fada ya ci gaba tsakanin ƙungiyar 'yan ta'addan da jami'an tsaron gwamnati har zuwa safiyar yau Juma'a. a wani lokaci duka bangarorin biyu suna fada ne a tsakiyar garin kusa da wani ginin gwamnati mai muhimmanci wanda ya hada da ofishin gwamna da cibiyar tsaro ta ƙasa da cibiyar bincike ta afghanistan a cewar mazauna wajen da wani jami'in gwamnati amanan la kamrani gwamnati ta aika da mayaka na musamman na afghan wanda suka taimaka wajen mai da 'yan taliban din bayan gari a cewar janar farid marshal babban jami'in 'yan sandan yankin duk da haka ya ce 'yan ta'addan suna samun mafaka a cikin gari wanda ke sa aikin 'yan sandan yana zama mai wahala mazauna garin sun ce fadan ya ci gaba a wasu bangarorin garin musamman a unguwa ta biyu Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a gudanar da cikakken bincike a kan harin haɗin gwiwa ta sama da ƙasar Saudiya ta kai kan 'yan tawayen Houthi a Yemen, wanda aka ce ya kashe akalla mutane hamsin ya kuma jikkata saba'in da bakwai, wanda mafi akasarinsu yara ne ƙanana. 'Yan tawayen sun ce wani makami mai linzami ya fada ma wata bus mai dauke da yara da ke dawowa daga wani yawon shakatawa na hutun makaranta. Babban magatakardan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci da a gudanar da bincike na musamman kuma da gaggawa akan wannan hari na sama. Muhammad Ali babban shugaban Houthi ya faɗi a shafinsa na Twitter cewa suna maraba da kiran Guterres na a yi bincike kuma a shirye suke su ba da goyon baya. babban mukaddashin asusun taimakawa kananan yara harita paul ya faɗa a wani jawabi a ranar juma'a cewar wannan hari mai ban tsoro ya kai matakin ƙarshe abin tambaya shine ko zai kawo dalilin da masu ruwa da tsaki irin su kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen waje za su ɗauki matakin da ya dace na yi wa yara ƙanana abin da ya dace da kawo ƙarshen wannan rikici Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. da belin shugaban kungiyar hamayya na kasar zimbabwe tandi biti bayan da aka tuhume shi da laifin iza mutane suka ta da hargitsi da kuma saba doka wajen sanar da sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar makon da ya gabata da ake takaddama a kai an tasa ƙeyar biti zuwa zimbabwe bayan da hukumomi a makwabciya zambia suka ki amincewa su bashi mafaka kotun ta umarci biti ya miƙa takardar fasfo ɗinsa aka kuma haramta mishi halartar duk wani gangamin siyasa Uh, it's a pity that uh, most of Africa, we don't respect uh, the rule of law, international standards. Uh, abin ta kai shi ne ganin yadda ba a kiyaye doka da oda irin mizanin ƙasa da ƙasa da a galibin ƙasashen Afirka sai dai mun sha za mu sake fitowa wata rana. Na yi farin cikin dawowa gida kuma gobe za mu tada batun kundin tsarin mulki da ya shafi abin da ya faru da ni da kuma dalilin da ya sa nake nan da kuma inda ya kamata in kasance. bita yana ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Movement for Democratic Change da 'yan sandar ƙasar Zimbabwe ke nema bisa zargin tura jama'a su da hankali bayan zaben shugaban ƙasar da aka gudanar makon da ya gabata da MDC take zargin cewa an tafka maguɗi da nufin ba shugaba Emerson Manangwagwa galaba. jam'iyyar mdc na kalubalantar sakamakon zaben da ta ce dangantakar ta da nelson chamisa ya lashe da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un. 'Yan rajin martaba fararen fata suna shirin yin zanga-zanga a gaban fadar White House a ranar Lahadi 12 ga watan Agusta don tunawa da zagayowar taron shekarar da ta wuce mai taken United Right a Charlottesville wanda ya yi sanadiyar mutuwar wata 'yar zanga-zanga ya kuma girgiza kasar babban burin kungiyar kamar yadda shafin su na yanar gizo ya nuna shine za su gudanar da zanga-zangan ne don kare 'yancin fararen fata a wata zanga-zangar kuma kishiyar united rights rally da ta kunshi haɗin gwiwar kungiyoyin masu ra'ayin 'yan gurguzu su ma za su yi tasa a ranar lahadin burin su kamar yadda shafin nasu na yanar gizo ya nuna shine don su haɗa kai akan yaƙi da fasisanci ci da addini rajin martaba fararen fata da rikicin ƙasa da ƙasa. Masu shirya zanga zanga suna kira da a gudanar da zanga-zanga a ko'ina a ƙasar Amurka da kuma ofishoshin jakadan Amurka a duk faɗin duniya. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. A daidai lokacin da ya bayyana karara cewa rudani ya shiga jam'iyyar APC a Majalisar Dokokin Najeriya, 'ya'yan jam'iyyar da ke Majalisar Wakilai sun bugi kirji sun ce za su yi amfani da rinjayen da suke da shi a Majalisar domin su yi wa tufkar hanci. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta aiko mana. 'Ya'yan majalisar wakilan sun ce lalle za su kafa kwamiti mai karfi da zai bincike akan abin da suka kira kutse da katsa London da hukumar tsaro na farin kaya ta yi a harkokinsu. Majalisar wakilan ta ce abin kunya ne a ce jami'an tsaro su rufe kofar majalisa su hana 'ya'yanta yin aikinsu domin a cewar su majalisar ita ce kashin bayan demokradiyya. Honorable Shehu Saleh Jau ya yi ƙarin haske. Mu ma kanmu da muka zanna mun yi Allah wadai da wannan abin da ya faru. wanda yake muna nan kuma muna bincike mu yi menene mukaddashin wannan abun duk da yake mun san siyasa ne mun ƙara haɗa kanmu domin abubuwan da waɗannan 'yan jam'iyyar adawa suke yi mun ga abu ne da suke ƙoran su ɓata ma wannan jam'iyya namu suna ko kuma wannan gwamnati na suna wanda yake ba za mu yarda da wannan abun ba dole ne mu kira mitin mu sa ido mu ma mu ga me ke faruwa sannan mu san wani hanya za mu yi mu ma in sun ɗauko abin da yake ba shi ba ne mu ma mu nuna musu cewa mu gaya duniya cewa ga gaskiya al'amari. to sai dai a lokacin da yake mai da martani Sanata Suleiman Usman Hunkuye na jam'iyyar PDP ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Zamba ce, shiri ce ta zamba, shiri ce ta cin amanan demokradiyya a Najeriya. In ba haka ba, menene hujja da wani dalili wake da iko da ya zo ya hana a shiga majalisa ko a fita daga majalisa. Mukarraban shugaban ƙasar Najeriya Buhari su ne. amma wasu masu fashin baki a al'amuran siyasa irin su kabir ibrahim tukura na ganin akwai abin dubawa a rudanin da ke neman raba kawunan 'ya'yan majalisar abu biyu ne ya haddasa wannan abun wannan shirin da suka yi na farko dai suna ganin cewa idan aka koma majalisa ta zauna ta yi wannan zama na kasafin kuɗi na hukumar zaɓe to ta iya yiwuwa tunda yanzu sanatocin apc suna da yawa an ba san iyakacin waɗanda suke son dawa ba don na sani akwai su wasu da suke son su dawo so za su iya samun quiet number na waɗanda za su iya tsige shugaban majalisa so shi ne suke ganin kamar sun yi preempting din wannan abun so na biyu kuma ba wani abu bane ba dan a nuna wa kasashen duniya cewa ai Buhari yana mulkin kama karya baya adalci a Najeriya ba ta ma gwamnatin shugaba Buhari suna sai ra'ayin Dr. Abu Yazid wanda ya ce dama sun san za a rina wannan rikici da ake yi abu ne da muka sa rai tintini zai faru saboda akasarin waɗannan mutane da suke rike da waɗannan abin dama mutanen pdp ne kuma an yi rashin sa'a tunda shugaban kasa yana ganin cewa gwamma ya ba su daman su zaɓi wanda suke so to amma sai ya zama an yi wani dabara bayan shi senate president wanda yake dan pdp ne angulu ne da kan zabo ya koma apc sannan ya ɗauki kuma wani ɗan pdp ya zama mishi mataimaki to saboda haka nan kusan dukansu dama suna so su yi amfani da sunan buhari ne su samu waɗannan matsayi majalisar wakilan ta ce za ta katsa hutunta a makon nan da za mu shiga domin yin nazari akan kwarya-kwaryar kasafin kuɗi da shugaba Buhari ya aika masu. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Manyan a gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Nijar kuma kungiyoyin kare haƙƙin jama'a sun ja hankulan hukumomi ga su gaggauta kai ɗauki ga bayan Allahn da ambaliyar ruwa ta haddasa wa asarar gidajensu da dukiyoyi biyo bayan ruwan saman da aka tafka kamar da bakin ƙwarya a sassan ƙasar inda aka ƙiyasta cewa mutane 22 sun hallaka. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. gwamnatin nijar da kanta a ta bakin ministan ayyukan jin kai ta tabbatar da cewa dubban gidaje da dimbin dukiyoyi ne suka salwanta a 'yan makonnin nan a sakamakon ambaliyar da ta afka wa jihohi takwas na wannan kasa saboda haka ta fara yunkurin tallafa waɗanda abin ya shafa yadda muka tsara in kamar magidanci wanda ruwa ya ritsa su su fi ba hamsin mayar yake kulawa da su in ya mutum hamsin gida hamsin ya kai kusan gida ɗari prefe yake kulawa da wannan in ya kai kusan ya ɗari bai kai ɗari biyar ba gwamnan jiha in ta wuce ɗari biyar dole ya neme mu ya aiko mu labari mu kirawo a bakan hula. sai dai fa sakataren kungiyar front patriotic for un niger nouveau son allah dambashi na cewa to ba faɗin ba duk abin da an ka hiddo da sunan waɗannan bayan allah na to shi zamanto ya kai da hannu waɗannan bayan allah tunda mun sani shekaru baya sai a hiddo abu zunzurutun kuɗi da sunan waɗannan mutanen in ka kai ka bincika ka gani waɗanda ya kamata su samu abin abin bai kai gari su ba lura da yadda galibin tallafin kungiyoyi ke tsayawa a manyan birane idan irin wannan lokaci na buƙatar agaji ya zo ya sa masu kare hakkin jama'a kiraye-kiraye don ganin ba a manta da jama'ar karkara ba a wannan karan ba mu ci a aima waɗanda a cikin mayan birane ba amma waɗannan da a ƙauye na cikin wannan matsalar su ya kamata a fuskanci da su da gaugawa da abubuwan da ya kamata a kai musu a musu tallafi na gaskiya an sa a cikin bayan birane akwai talaka kuma ko su ya kamata a ɗauki matakin nan da ya kamata cikin gaugawa su ma a shahi musu hawaye. jamhuriyar nijar na daga cikin ƙasashen da masana suka bayyana a sahun waɗanda za su fuskanci saukar ruwan sama sosai a yayin damanar bana. abin da ke nufin bukatar ɗaukar matakan rigakafi don takaita barnar da wannan bala'i ka iya haddasawa to amma abubuwan da suka faru da talakawa a 'yan kwanakin nan na nunin gwamnati ta yi kwance da kaya in ji abdu alhaji idi sai an ga mutane cikin ruwa da kaya bisa kai kan nan a wajen hannu masu shuni a nema a'a ya kamata wannan abun a magance shi kasar Nijar ta ɗauki wannan halin duk abin da ya samu mutanen a musu magani kafin ci sino in an jiraci wancan abin ya lalace. yanzu haka jama'ar nijar na cikin halin zulumi bayan da ma'aikatar hasashen yanayi ta ƙasa ta sanar cewa za a fuskanci saukar ruwan sama ba ƙaƙƙautawa a illahirin yankunan wannan ƙasa daga ranar tara zuwa sha ɗaya ga watan na agusta sauraka za ta yiwu a fuskanci wata sabuwar ambaliyar inda ba wani gyara na Allah ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Ga kuma tattaunawar da Tamar Abari ta yi mana da wata ɗaliba a jamhuriyar Nijar. Sunana Samira Kuro ina karanta lo a kasar Morocco. an da karatu yanzu lokacin hutu ne ya kamata muna ganin marayu mutanen da basu da shi ya kamata mu taimaka musu kenan mun yi a ƙasar anyamai da maradi an yi tattara kaya mutane sun tattara kaya da abinci an kawo to shine muke so mu shirya shi a nan ga da insha Allah kamar ke da suwane ne kuka yi wannan shirin ni da abokaina dai ne muka shirya shi tsakankaninmu ne mata dai mu muka yi shishirya komi da komi to kama ya ne kuka yi shir mun yi reunion muka tattaru tsirankanin mu muka ce gashi muka tattamna muka ce gashi ruwan nan da aka yi gidaje sun zube kenan ya kamata a ce kuma ga sallah nan ta kusa ya kamata a taimaki mutane kenan muka zaɓi rana uku a cikin wannan watan goma sha ɗaya goma sha biyar da goma sha takwas na wannan watan za mu ta yi direction regional in population Eh, hukuma da ke kula da al'umma mu yi mu zamna can mu yi jira abin da 'yan ƙasa suke iya kawowa in abinci ne in kaya ne don a taimaka ma mutanen da ba su da shi da wanda ruwa ya maɓanna. kamar da mi da mi ne kuke amsa muna amsa dai kaya na jiki abinci daidai abin da mutane suke iya bada dai muna amsa shi to kawo yanzu da kuka shirya wannan gidauniya kamar uh, mutane sun fara kawowa da ne ko kuka samu yanzu dai tun daga fara kuɗi dai muka fara samu mun fara jin tsoro amsa kuɗi dai kan mutane su ce haka kuɗi ne muke amma dai mun fara amsa mun amsa kuɗi daga farin yau ma mutane sun kira na na te na amso kaya na jiki da suka bani kenan yanzu dai kuɗi ne da kaya kuɗin ku da muka amsa muna da niyyar mu mu sai abinci wasu shinkawa gidan saburo eh, mai da maka hakan ga to kamar eh, a yanzu kamar wuri-wuri ne kuke bi ko ku sanarwa ce kuka a gidan rediyo ko ku yaya ne kuka yi har mutane za su san da ku daga farin abin gani muka yi takarda ce muka yi muka huddo muke rarraba ma kowa tukuna muka je muka ba da sanarwa a radio haka na ne mutane dai suka yi suka ji labari wani wata kungiya ce kuka yi da kawayen naku ko ku kawai kawayen ku ne dai wanda kuka zo hutu daga kasar ta Morocco ba ni da ni ce dai nake a kasar Morocco abukan na yawanci suna nyame wasu suna maradi dai tsakankanin mu ne muka ce gashi abin da zamu eh mun zo hutu nan ga to kamar eh, shi wannan kaya in kuka tattara akwai kamar a cikin naku akwai mai ajiyar kuɗi ko ko wani wuri ne kuke kaiwa kuna ajiye kuɗaɗen inda muke wurin mu dai muke ajiye kuɗin da kayan kwanaki na uku da za a fara tattarin kaya can a hukumar kula da al'umma can za mu taya mu kai kayan mu a su har a ida kenan goma sha takwas ga wata in muka ida duka sai mu tattara kayan mun ce za mu kai su makaranta inda marayu sun yawa da wa'inda gida ya zube musu inda aka yi ruwan nan wa'inda ruwa ya maɓanna wani kira za ki ma mutane ni dai ina kirin mutane su zo su taimaka ma mutanen nan da ba su da shi suna nan ga sallah nan ta ja kudu mutane a wanda ba su da kayan sallah suna gidajensu sun zube ba su da kaya ba su da abinci ina kiran 'yan garin gada magarin ku taso mu taimaka ma 'yan garin mutanen da ba su da shi To madalla a gaida tamar abari da tattaunawa. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 na safe da minti 19. Yanzu kuma ga shiri na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. a ranar talata da ta gabata amurka ta maido da takunkumin karya tattalin arziki a kan iran kusan watanni uku bayan da ta fice daga yarjejeniyar nukiliya da aka kulla a shekarar 2015 ko wannan takunkumi zai yi tasiri yaya kuma alakar amurka za ta kasance da wasu daga cikin kawayenta na kud da kud da ke adawa da wannan mataki na sake kakabawa iran din takunkumi yau bututuwan da za ku ji kenan a shirin duniyar amurka sunana mahmud lalo To Iran ta fara fuskantar matsin lambar Amurka bayan da gwamnatin shugaba Trump ta saka jerin takunkumin farko a kan kasar. Bayan kuma da Amurkan ta yi watsi da matsayi da aka cimma kan nukilan Iran a watan Mayu. A kuma watan Nuwamba, Amurkan take shirin sake kakaba wani takunkumin da zai shafi fannin sayar da man fetur ɗin Iran kamar yadda rahotanni suka nuna. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce manufar maida takunkumin ita ce a ja kunnen Iran kan halayenta. a diplomatic financial A halin da ake ciki, Amurka na ɗaukan matakan diplomasiya da na matsin tattalin arziki domin a yanke hanyoyin samun kuɗaɗen ƙasar waɗanda take amfani da su wajen mara baya ga ayyukan kashe-kashe da barna. Burin Amurka dai dangane da waɗannan takunkumi shine a buɗe hanyar da za a ƙulla wata yarjejeniya wacce ta fita 2015 inganci wacce kuma aka samar ƙarƙashin mulkin barack obama a wani taron gangamin siyasa da aka yi kwanan nan a jihar missouri shugaba trump ya bayyana cewa kofa a buɗe take idan iran tana so a tattauna a shirye muke mu kulla wata yarjejeniya ba irin wacce aka yi da gwamnatin da ta shuɗe ba mai cike da rudani a disaster to sai dai shugaba hassan ruhani na iran ya yi watsi da wannan ta yi yayin wata tattaunawa da aka yi da shi ta kafar talabijin a ranar litinin ta gabata What's the meaning of negotiations when you impose sanctions at the same time? Menene amfanin a tattauna bayan a lokaci guda an saka mana takunkumi. Wannan tamkar ka zaro wuka ne za ka caka wa abokin hamayyarka a lokaci guda kuma kana kiransa a zauna a tattauna. We should be talking and negotiating. sabbin takunkumin dai da aka saka wa iran sun hada da haramta yin harkokin cinikayya da iran din ta hanyar amfani da kudaden dala ko zinari ko karafa ko karfan dalma ko ta hanyar jiragen sufuri da makamashin gawayi ko kuma kwal steve hankin masani a fannin tattalin arziki daga jami'ar john hopkins ya nuna shakkunsa kan ko waɗannan takunkumin za su yi tasiri sanctions keep the regime in power And, and the second thing they do is they, they, they make... Takunkumin zai sa gwamnatin ta ci gaba da zama akan karagar mulki. Sannan wani batu kuma shine matakin zai sa gungun masu aikata manyan laifuka su sami hanyar samun makudan kudade ta hanyar ayyukan fasa kwabri. Very attractive for criminal mafias to make a lot of money through smuggling. To matakin saka takunkumin abu ne da kungiyar tarayyar turai take adawa da shi. kuma tuni ta ɗauki matakan hana kamfanonin nahiyar bin umarnin amurkan tana mai kwadaita musu cewa za ta kare su ko da sun yi harkar kasuwanci da iran ɗin mina andriva ita ce mai magana da yawon majalisar zattarwa ƙungiyar ta tarayyar turai will allow EU operators to recover damages arising from US extraterritorial sanctions. Za mu ɗauki matakan da kamfanonin nahiyar Turai za su mai gurbin asarar da za su tafka sanadiyar wannan mataki na shishigin Amurka. To ita dai Iran ta sha musanta cewa tana gina makamashin nukiliya ne domin kera makamai. Baya ga haka hukumar da ke sa ido kan makaman kare dangi ta ƙasa da ƙasa wacce ake kira IAEA e a takaice. ta ce iran din na bin ƙa'idojin da aka gindaya mata a wannan yarjejeniya da aka yi ta 2015 wacce ta bada babbar damar sa ido kan shirin nukiliyar na iran masu sauraro da aka mu kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin sule mumuni barma da hassan maina kaina da kuma fatsi da kuswara sai julie leathers gresham ta hada shirin baki ɗayansa ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu tauraro ke aiko mana Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce muna kira ga al'ummomin Bauchi ta kudu da kuma Katsina ta arewa waɗanda ke zaben sanatoci a yankunan su gobe Asabar da su zama masu bin doka da oda yayin gudanar da zaben kuma su yi zaben bisa cancanta da dacewa sannan cikin kwanciyar hankali da lumana. Allah ya ba mai rabo sa amin. Sai kuma sako daga Lawal Sani na kawu Daura ya ce salam biyu Hausa. ina jajinta al'ummar ƙasar Nijar sakamakon iftila'in ambaliyar ruwan sama da saka fuskanta da fatan Allah ya kare gaba amin. Salam biya Hausa hakika giriza ƙasa da ta auku a lambuk ƙasar Indonesia abun jimami ne ganin irin girman ta'addin da girgizar kasar ta haifar a ƙasar fatan mu dai Allah ya kiyaye gaba amin. Wannan sakon ya fito daga Bala Muhammad Dambam da shugaba Iliya mai shayi garki da magaji Alasaka tashar magarya kuma mu dai a kullum fatan mu da addu'ar mu ita ce Allah kamana ƙarshe ƙarshen Boko Haram a Najeriya da fatan sojojin Najeriya za ku sake sabon salo wajen ɗaukar matakin yaƙi da wannan ƙungiyar saƙon Arabiyu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Najeriya. Sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga baban gida Yusuf na faɗa ɗalibi a kwalejin ilimi na tarayya da ke Gombe. Ya ce salam biye Hausa da Allah ku bani dama na yi yabo tare da jinjina ga gwamnati shugaba Muhammadu Buhari a bisa ƙoƙarin da gwamnati take yi wajen tallafa manoma da takin zamani, ƙalubalen fashi da dai sauransu. hakika babu abin da gwamnati za ta yi don ta taimakawa talakawa da ya wuce ta inganta musu harkar noma allah ya ba mu shugabanni masu kishin mu amin suma amin To lokaci ne kuma da za mu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice. sabon takunkumi da ƙasar amurka take neman kakabawa rasha da take zarginta da yin amfani da makami mai linzami rasha ta musanta wannan yunkuri da ta ce ya saba wa ka'ida da kuma zai gurguntar da yunkurin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin na inganta dangantakar ƙasashen da suka yi a wani taro da suka yi kwanan nan Ƙungiyar 'yan ta'addan Taliban ta mamaye birnin Ghazni wani gari mai tazarar kilomita 150 daga kudu maso yammacin Kabul a daren Alhamis. Mummunan faɗan da ya ci gaba tsakanin ƙungiyar 'yan ta'addan da jami'an tsaron gwamnati har zuwa safiyar Juma'ar yau. a wani lokaci kuma duka bangarorin biyu suna fada ne a tsakiyar garin kusa da wani ginin gwamnati mai muhimmanci wanda ya hada da ofishin gwamna da cibiyar tsaro ta ƙasa da cibiyar bincike ta afghanistan a cewar mazauna wajen da wani jami'in gwamnati aminullah kamrani Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a gudanar da cikakken bincike akan harin haɗin gwiwa ta sama da ƙasar Saudiya ta kai kan 'yan tawayen hauti a Yemen wanda aka ce ya kashe akalla mutane hamsin ya kuma jikkata saba'in da bakwai wanda mafi akasarinsu yara ne ƙanana. 'Yan tawayen sun ce wani makami mai linzami ya faɗa ma wata bas mai ɗauke da yara da ke dawowa daga wani yawon shakatawa na hutun makaranta. an ba da belin shugaban kungiyar hamayya na kasar zimbabwe tendi biti bayan da aka tuhume shi da laifin iza mutane suka tada hargitsi da kuma saba doka To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahouse.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu Da ta taya ni gabatar da shirin da June Leathers Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni sai kuma injiniyan mu Joe Gill. Ni Hafsat ɗan mai saura ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa ku dakaci shirin yawo da gobe.